بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وسلم غبا سكوي غاغدا ادوفيا زشبينيتي من جزيا اتاتشو يدرس اللغه العربيه لغير ناطقين بها yanaki darasiyan eshibeni ce tinusa na mai jamfani bayina ne zan doci yi eshibe gube ci مانغا هاتو الدفاتر يا إخوان يا إيجيزي يا إيجي مكانتازي إلا تكاديزي بي الطلاب يسلمون الدفاتر إيجي مكانتازي لا تكادايا ما الأصل أنا لم أكتب الواجبات يا أستاذ يا أمام ملاكا ituna daina assignment milaka lam aktu ko omo ba ta neman wajibatula mangan lima ebo kibo kijan ga in kasarar nazarati bayanin yakin fala astatihu an akra au aktub ma migbawa makawa sai bai giyan sai bai bayele mangan uzruka makbulun uzuri na otana yago wa aina daftaruka ya mu'awiya yawa mu'awiya ba ta kadawa don ga ana aidan lam aktub mito lam aktub milaka in kasarat nazaratuka aidan bayele ma la in qata'at alqaraba fi mahjayna bayele mikan amma dai alqaraba fitila ba fi mahjayna katalichibo hostelibo fitila da ba kanki cuba bu aida salatil maghrib ai zuma sallah ya sallaye maghribo wastamarra linkitawa ila muntasafil layl shimboyin fitilan na mafi da zai katalici bo har be ya shiga fi yanfatihul babu ɗaya da huladnan aduna ne fiye kuwa gada man galima ta akarta ya aduna kila wacce da dabiyayen yawa aduna in kalabar sayyara tufi tariq motun da caje ba ce ku فتوقف المرور اذا شعبي ترافيك ودو mudabi muru ezada wọn ba wani ga dole wuce riga loza wani gizi da mota wace gbaci an kalabar sayaratun mota wace gba ayin dole na yi tiya wani diga mamaki ayin babu ga filman atofin lari dana na to wagwagan zumaye kpandara wani aljisir da wani saliman rukab zai ji fibo na fasanja jirgin ikpabe rukab yau shin ajiyen da afo kyatsari lugwa kebayin lugwa na'am salimu e adi aminci kebayin lugwa walhamdulillah ibo kwatu a tsoci laula fadlullahi alaihim lamatu kuibo fadalayin tsoci na tatabuna da agatsu kana kilabu anifan ga yabo ne gbaje mota wucin alamar yi bebe sanani na ti faruwa jibe kabe fakad in halat alabuwa ibo na tuye ko moto jawa ko jawa ya wata kassara zujaj ba ile hala ba ile moto ban. ikra addars ya tolha yawa tolha bakatu tolha gan in kasafati shamsu yau mamata ibrahim igidi ato eya igidi wọn kusufi shams ko kusufi shams ba ta manan ni ga e eh, yayi gidi mu yawma mata ibrahim e fona ibrahim ji ajalina ibrahim na nabi debe mariyatul tabtiye da bujin zagi ga yi na gina nabi de madina na. su kuma gora yutun alizakan bu radiyallahu anhu faƙalar nasu zawon gishife gan haga in kasafat in limauti ibrahim eyi mai gidi ma ebo Ibrahimu. ibrahimu annabi dai wagan nan gan in shamsa alƙamara ayatan min ayatillah Ya shi tukwayo lalle igidi tota aya guba ya, mini aya jini tsocho la yankasifani li mauti ahadin echigbo ebe tutu da ndochibwa eye nwata ko igidi e ebo wani na tuna walali wala li hayati e ko ebo wani na amana ba ka yi e kaza na bai aji rayuwa na gada no le to gwani ne di faruwa manga tsuele ci dusara kai ele ma du fa na man wuce jajeli a ga efe maku to go le pata na sun je gada na ko ha ila adu fa wuce fa idza ra'aytumuhuma fad'ullah abike gabe le faruwa guba banne e ya tsomo ko wa yigidi mu e batu cha adua wa sallu efe dina fila hata yanjeli har olulu kyabu nji gongo ya uza dai na mutsana la tsayayi la ila illallah ngole na daki bai ta dine bebe ko Allahu akbar rawahu al-bukhari hadisi na al-bukhari gobe adnani ga man ibrahim aza ya ustaz ibrahim kici sunnu be ka to dana yawo man yayi ga huwa ibnu nabi sallallahu alaihi wasallam egiba giyo ya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam min mariyatal qibtiyya no de ben zagine e, mariya ne na febe kinya qibtiyya wana mini kinya misra da radiyallahu anha faku be boyuya malama cikon nan muawiya ga alis ibrahim sunne ibrahim a ghairu munsarifin hu in ji sunan wayo na yi shagbana ghairu munsarif Ngai sunan na yalla tanwina ma yalla jarrana in ji kini gibu da wani nawu ba ga na'am e ndu wani ghairu munsarif guyo wani latanwina ma yalla kasa ne ce ma na ne na wagu mm. fata guba kaska guba don maguba muawiya ga galima, kila nci gairu mun sarifo man gali annahu alamun ajami yabo e na alamun ci ajami bi ma na wuce suna ya balarabe suna na wade ma na wuki bo larauci ba na gaiga ajami wani ga kabila ga guba kabila larabawa bai yin zai jijin larabawa nan gai gama dokun gan ina jiji larabawa na wawa aji na bi ajami ejimin ruwa na ji larabawa na wal'alamul ajamiyu layan sun nan doro na yi alam ci ajamina layan sarif nan wuce latanwina ina ila tanwina katon giba zoku sai darasin ya wuro a darsu sani wal ishirun darasin ya gube ci iza da na gada yamman bogan da yi makanta ce hamidu ga ya ustaz ya wa man inna ladayya istirahan mi dai shawara ce inda ra'ayin da shi ne mai wallan benin suggestion اقتراح اقتراحات جمو دونا انتظر حتى اطلع على هذا التعميم فتبعده hatta a tole har mici doka na labe a idani be nilamuncin labe ya zo a tole a wale asali a tole wa mai wa hatta na shi zo nan ba da kalil zama lokaci da yake na'am man gato maktira huka ki shawara ki ra'ayi na wadena لأن فصلنا هذا أصبى مزدحما جدا أجينا وفي إنا تنسو سينا يهجن دوكم فيه إزدحار باكينزا وانيس ما رأيك أن ننتقل إلى الفصل الذي في الطابق الثاني كي رأيه أبي كي يغاتي ننتقل يغاتي daga ajibai da dana shi da alfasul da zai fito bika sani aji na dan awa ba ce wani fa inna khalin al'an ibuna e bokan iwan zando da ba tobik stair tabikul awwal a tobikul thani a ga jami'a two classes yau ka tafi tijuwa to bangare ma da lugar na ka tafi tijuwa manga ina hadha ra'yun sadid ko ga inna alihi fikratun sadida ko jayyida ba ta wange ga ra'ayi wange da na sadid mai boron kenan saukallimu almudira fi ya bazan na gan be ikra ad ya mustafa ya mustafa bakatu ma istihaza gan bai basmala ga ya ayyuhal ladina amanu ya yana ja imani jinan istanibu kasira min azan ete ya gan bai padan inna ba'da zanni is sashin ikpan jele da na lefeore wala tajassasu e gagbado jibere ma wala yaghtab ba'dukum ba'da e gagando jima ayohegbu ahadukun zai nimi ni ebun wa mafiwu an ya kula lahma ahihi maitan na na kankwace ya yi a rayu apoyi na kankwace ya yi na tsunaga na kun bayawai ga alu apo alu kwapo ko kuji soya n ga ya yi ganga fakari tumu ya fe nun waya gina go? zato bai wucin ya fe na bu na ya gbado shi bere na na ya jiki na ya gando shi daga gibo ya tabu ba dukun ba ba wala ya fatab dole yin bebe ya cin gibo na yau yin rasa kwai na yi yau gan lamu nahiya kun wala filu filu filu wala tagtab ngo da waye ce huza ne wala wala yagtab to ci ga wattaqullah ya ta tun so kujire inna Allah tawwabur rahim to ci mai gotu bayan zai gabi aje baki da lugu nan ma juke muyu aljanna layu wani ci ne lo dede na juji shi zona su ko da ci ga yi man ga na tafi bi ala daras iga ka tun ka hago

amma sa'atu yi muhannas nan ga sokon ga ga iktarabati sa'a wala ta waye ta nin su da wannan ga kunna nazunnuhu ba'idan fa idha huwa qarib mutar ga ife pe paga lokaci jarabawa yi kiri ya te ya to wani asa fa idha huwa qarib sa wani bani mata tantahi dirasa ya ustaz kan kici katon gikini ya wa man azunnuwa tantahi fi muntasafi ala shal ne kpaya ga tantahi ga gikini taciyan etuwanna gafi tuwanna etuwanna da gafi ga gikini muntasaf daga niso alana mumtahinuna min kharijil ma'ad ba ide mumtahinuna zai ji Allah yadda ya jarabawa nan ya ba macile kawai nan mumtahinuna min kharijil ma'ad na jabe daga bangaren doce na jin manyan yi jami wale ma daga yi bangare zai ji ya bali ta ta nan tullabu ma'adin luga idi fahimta ku mumtahinuna ga ya zami nan examiners mumtahinu zaini imtihanu jigiyo jarabawa ya de external examiners ngo hayo wa ngi kuna iginu pechi ture turenji ya nga nuti ngo le wani ba soja internal examiners ko na'am e sayashtariku fil iktibari shafawi mumtahinun min kharij al ma'ad ga lalle sai starku filitibar shafawi jarabawa yan gangi bejeye bemisin rode ide aliktibarul kitabi amma dai a shafawi na sa kana ritin exam da bo oral exam da bo to oral exam nga wani ga gatiwo ko oral test da yake iktibar e yugato exam ni go nubari tan ni ba ga wajen test exam ba da wuli ga gaibi ba hmm. so waja yi exam iti ba su ta yi gani gade ba oral exam jarabawa yin gajiya wani na mumtahinun eh, eh, zai da launa bimi kharijin ma'ad da william ga ayahikuli hikuli an adhula fil imtihan ngba wa gwenya mi na mi agada jaraba ona fatahaltu mutakhiran mi maluma dilu ula jifa ngole ya ci guyi to abu zan da ce da di makanta lo e ai bozirin do cijo jaraba wa ila so ba ce diki ha mun ce bi da admission lamarin mun ce tazu ngala william ya gingo magwai ya mina mai gada wani ya bana mai bena laji fa mutu akhiran late admission medio من غنام من التاك قبل الامتحان بشهرين فله حق الدخول في الامتحان ga manilta haka zandoro na a gada makanto gole haka mutu yi fuskata da nishambu da kala mutu yi giyan <laughs> wagadan yaji ebo obe talara wuce na ya gada markazo da hartul markaz fi <laughs> ah, da hartul mutu ya da nishan irce haka wazo to nina gama ya hukwa ga sai wa gbali ta fiye larauci ana an ga waye gimi da ala gawa eh kai ka tumare ngala wa shi ga wai tsala ra uci o maji giba ra ba wani a sai ta fuya amma wa ti ga fuya wai ta so ga ke wa bai zai baka tunya la ra uci wangi na kan ga kayin da eh ta wacha ga waye wa mu ne ga wani ga kanun fiyo kan doci waga wuta ya gama ga yawa ma a gama ga inji ya ninu feci ya tawa ko kai wani ji faruwa ya yi nun feci inda ci na gubari ki wuji damuwa ta tawa tuta kada kada yana wani kwana ya wani amma a gama ga nun feci ya ta wa anya amma wasu wa ta irin nan to a ce ya to larabci wasu yau larabci zuko da bu fusa da bu kin da turanci zuko da bu wangi madawana pidgin english zo mú amma wọ́n gó? ààzóde àmá ǹgá àtó ìtayàrí òjú gbọ́kọ́ àmá sátọ̀ mọ́yìn ánàjí owó náà nàìjíríà jà tayàrá ta adábẹ́kà tún amma ìtàunṣà har ka ji bẹ̀ òjú amma da yalle wa gaye na wangi nan wangi ga ta zo wasu ma ke fidu bayan ci waira ga ke ta kawo wangi na ga la ya ga gajin bo wa o fusan so guba ba da bayan ade wangi wa mu de idan ba ne amma gwa kowa wa ga ji su kiwo wo ka tun wangi nan na ta da ga gargaliya sai fa wani da ga larabci gargaliya wọ̀wọ̀ iná ọ̀tọ́ àgànà kọ́ọ̀nú tí ó nù àwá ẹwọ́n hmm, ní fún sọ́lọ́wí ní ti fún wọ́n àwọ̀ tó ààrẹ fi ọ̀tọ́ gírígà dẹ́tí ìzọ̀nà ilé makanta pátánà nàìjíríà owó ìta ọ̀gáwà ní ọ̀tọ́ tán ló ṣe gáwà ẹgbẹ̀n ní kí wẹ́ pa ẹwọ́n ní ọdá ẹgbẹ̀ ní ẹwọ́n ti ní ne ya fasara jani man ga manilta haka zanro daga gada makanto kabla limtan kafi a cajar ba bi share ne wake tsaguba nan falawo haku da zan na ji cancanta na waka wa gada jaraba wani hamidu ga ya ustaz sahibu gada na ba da gadin ya man ya da sa wa ba da gadin to su kwasha fa ni musafirun ila jidda miyalo jidda da airport wuce ko cina da wani kamfani ji shagon wuce ko ji fata wade jidda fa arju sama bago ne waga wani izini wa yanzu gole an ta sama fa arju sama dole ce mazari ba bai biyu na bu mago fa arju an ta sama hali ga fa arju sama mazari ala budda Me ada safar e zanna na dole ya wayo wele ya gaya kwanu da ba sau gada shi na ga na'am wallahi in ni ila zalik lalle ezan eh, eh, na waje zonci koya ne mai na da ne ya ci koya ne waje da darura ya ni? mun ga labas laifi da ba iza mararta bi maktabati wuna a beke wa gabe goli ta fi ku ba gan judda ba fashtari li kitaban ala muftarakin turuk shi litafi a mai littafi na gan musulmi ala muftariki ala muftaraki a ati tati kujo kakai musulmi zai kwaja hagan kakai littafin shiga eh kiw kaba yabo من المكتبة التي nci yawan ile to nusa an docin ga fashtari li nushatai ne shi nusa guba bai mi biwa na kofi guba min lisanin arab ni yi ibn manzur na ga lisanin arab na dictionary mun ci ko nan ma mun ko addini je lotun duniya min al maktabati ala muftaraki turuk ala muftaraki turuk fi hayy maktaba wa ma diude min almaktaba daga littafi kun ba wallaci na tsode ala muftaraki turuk ci bai ko gana bai ko ji saka kayan ki a ga ne gole na tiya abu na tiya abu bai ko ji fi hayyar mini ga littafi kun ba jina maktaba jamu ya giya maktabatu ya kuna yi ga ya kuya littafi kun ba shi ba sun zo ne ga na yawo ga na tsayi ba dana na yawo to e bayan lokaci na idekina ko ya dinye yi banna wa Allah alam a darsu salisu wal ishirun darasiyan ishbegutaici man ga na nafila ya ali windo doke ya wa ali aliyu ga ina la tamfatihu inda ne ya gyare fakad wajja mislajuwa ebona ẹwà yíó dáadé kí hàn wọ́n á kán àríwọ́já wọ́n á kán lólé ọ̀gá jí wà náà aláyúmkínú takwímọ̀ ìwọ̀já jí kankanú kanan wọ́n àyè tásùn à ìmọ̀ aláwọ̀ tásùn ìwọ̀já jí aluga hawar na walam na tamakan min zaliki yi ji kokari a mu yajin ayyá zai lawai ta aigwa gina jikanin man ga wajihuka muhmarun ya amal ewa zuni ya wa amal fuska wa zuni ka annaka gadban cewa ga waje wani ka anna ne ga wani lama na ya pa ko ya pa ya gan waje wani ga na'am eh lakad agdabani jafar bi suriyati minni jafar gaje minni ibu tsama na wani jimina sukuriya na ta har kaumun min kawu. kuma wata wadda na kida jalula ya jafar ya wa jafar mai ga amal ga dalula ce wuce gana bai jafar wasu ganci alam tasma qawlahu ta'ala fi suratul hujurat wa huwa gatocinu ga da suratul hujurat wana ya ayyuhal ladina amanu ya yi yana ja imani jinan la yaskhar qaumun min qaumin jama'an do ciji aga jin jama'an do ciji sama ma biya biyani ma aga lami ma emilagaye sukhriyo ngaybu na asawa soba an yi yakunu khayra minu na zai je lamida na biya gaye alkhaira wana wala nisa'un min nisa'in a ta zan zagi je wato bayan zagi je ma a ga jikiyan a ga lada shi mima sa an yi kunna khairan min hun ibinan zagin da cinu je landa ce ni da dan wuji wani je lamina a biya jikiyan a ala la ganye ba su ce jafar gabala a ci ga mai woga tsocin astagfirullah mai wafafa bai wa? tuba lai, mai ji tuba lagu man ga hus ka ya ayyub ya wa ayyuba gwata ka dawai yusallimu lahu fatir wani lataka da yi a fi nahwi miliyoyi gan gbogbo ka nawo ba zagbogun oyo ya ga huwa da'if fi fiqh huwa da'if fi ilmi mustalah bi wana ga tituliya yajibu alayka an tajtahid bogo ma goyi yawe nawa gba yanzu ne ikra ayata ya hamid ba aya na yawa amid amid e gba zuma isti'ada ga yau matabiyar duhuju wata suwaddu wuju efana wuju fuskan da ci tabiyar du gafin boku wata suwaddu wuju fuskan da ci magashi shi jikuna fa'amman lari na suwaddat wuju uhun amma wale zai ji fuska shi jikuna a kafartun ba da imanikun a ga gashin ya daje kafiri zumana ya tafi imani wani fazokul azab bugu fi azaba bima kuntu takfuru ya ne efi ciji kafirinci bayina wa amma alladhina na biyar amma alladhina biyaddat wujuhum zai ji fuska jibo ku idana fafi fi rahmatillah gafi da mini mi ya gusa ku in fi na fi abu fi gaggen suratu al aya shi tun ce tu gutsan ilo gutuwa ba ikra al alhadisa ya ayub ya wa ayuba ba hadisin nan an anas bin malik radiyallahu an عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاؤها وعن النخل حتى يزوى قيل وما يزو قال yahmar aw yasfar ana bin maliki sakuyu ga nabi sallallahu alaihi wasallam ga naha an bai samara annabi nan nabi kan ne za ku yin susuna in susun lati ga kuma hatta yabduwa salawa sai dai gigi ga tula wage te ci gbọ́ ko ngici na onu na age da na shekafa ya age ka ba age waile kan ga wa ku eh kun tun la age mun goro wa kun tun la age mun goro sun sun wa ba fo ne ba ta je lu na wa be ge a na wai faru ne su sun da na ga tula kan da shike na age ubi ta du belu wa anin naqli anabi ke nan ne ya kun dobina na hatta ya zuwa sai nga jikin nga fe ina gyani na nga ima na yezu zuwa su ga gi a ebi biya na biya biya wa ma ya zuwa kiwa ya sabi wuga gyan ke ya kiwa ga wa gyanin annabi ga ya hamar ya liyu ya ji zuru au ya sfar ko wa je yara idan e liyu ya dobi na je zuru zuru ko yara yara to ma gyani na wani murakibu ya gan fi maktabi sa'a wujidat ams fil musalla fi maktabi katatumbo sa'a efin tabo wuce ma wujidat ams suwa diula fil musalla salla ji babo ba da man tahat salatul zuhr zumana ji salla zuhr zuhr faman fukidat sa'atu zai ga cin shimbonin falyar tasir biyi biyu sun ba da mayan ta hidars a ga katun jizona kawai laifin waya biyu sun wadda larauci wange su ku gaba alkhairi ituna gona su kuma ji amfani su shugaba alkhairi mun ji amfani ko albarka da ilimi a da arziki a da zuriyar yi subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk